a wata wasiƙa da suka aike wa tsohon shugaban jam'iyyar yan bangaren aisha jummai alhassan na ma ikirarin cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar ne atiku abubakar ya buƙaci da amedo da motar batun da yan bangaren su jika ɗin wato NAPC Integrity da ke goyon bayan shugaba Buhari ke ma cewa fa ba za ta sabo bindiga a ruwa a gana wasu da manema labarai a Jalingo NAPC Integrity sun koyi tunne da wannan batu inda Alhaji Ilyasu Ma'azu ya ce ai ba taba yin ma kyauta a kwace ba jikar bai ci gaba da hawan wannan mota a bincike da muka yi akwai takarda musamman da aka rubuto daga ofishin Atiku wadda ake ikirarin cewa shi shugaban jam'iyya ya mai da wannan motar kuma abun bakin ciki shine ni nan da nake maka bayani na yi state financial secretary da pdp shekara hudu kuma an bani mota dukkan mu walking committee da aka ba mu motoci duk mun tafi da motocin ba wanda ya ce mu bayar abdulmuni baki sheda ya tafi da jifa-jife guda uku garkuwa sheda ne ya tafi da honda to saboda haka wa'annan abubuwa suna da ban takaici a ce yanzu ardo wadda ya wa jam'iyyar nan bauta ya kashe kuɗinsa tun bata zama ma jam'iyya ba bata da tsari to sai dai kuma a martanin su shugabannin jam'iyyar APC a jihar sun ma musanta zargin cewa kwatar motar na da nasaba da dambarwar Buhari da Atiku Alhaji Abdullahi Ade wanda ke cikin shugabannin jam'iyyar a jihar da ke tare da bangaren ministan matan ya ko bayyana dalilan su na daukan wannan mataki ba ya ce kwace moto bane ku yi mishi adalci ku yi ma kanku adalci ba ya kwace mota bane muna da leta written document written document da aka kawo motocin daga kamfani direct da sunan APC taraba ne ba a rubuta da sunan wani mutum ba moto ne na jam'iyya wannan tsakanin mu ne ka magana moto na na jam'iyyar APC ne shi kuma ba mu bata da shi ba Hassan Jika Arro a wancan lokaci har yanzu zuwa yanzu mu ba mu da wani problem da Hassan Jika Arro motar nan motan jam'iya ne ya zo zai tafi ambassador kasan waje zai ce kaga ya kamata ya ba mu motar mu ai magana kenan ya ba mu motar mu ya ba ta mota ma fati fati ta rike motar ta ba wani ba wani magana wai an ja an yi kome duk wani ku yan jarida ku kuke huru wai ko mai tsohon shugaban jami'ar APC ambassador Hassan Jika Addo ke cewa ne game da wannan sato kasa To a iya sani na dai tun da nazo zo jam'iyyar APC kafin nazo jami'ar jam'iyyar APC ina da ina hawa motoci guda uku akwai Camry akwai 406 akwai kuma Highlander mutane da dama kuma sun ba da kyaututtukan motoci wanda akwai 'ya'yan jami'ar da suke hawa wasu daga cikin motoci har yanzu akwai sakataren mu da ya bar jam'iyyar APC ya koma PDP kyautar mota aka ba su ya da ita kuma motocin nan da ake magana dinnan lokacin da aka kawo mota eh, minista ita ta kawo mota ta sabo kuma ta zaɓi ba su da yake a kawo mani mota ga kuma a kawo ma jami'a da kuɗi miliyan biyar muka gode muka yi da mai wata nan ta jam'iyya ne ko ta wani ne kuma ni na mulkin karagin mulkin jam'iyyar nan ɗan sha uku ga watan biyu a shekarar nan watan biyu eh, kusan shida kenan yanzu ba wanda ya taɓa cewa a'a na tafi da kayan jam'iyyar kuma in nan sai da na tabbata cewa duk wani kayan jam'iyyar da yake hannuna na miƙa ba kuma lokacin da na miƙa karagin eh, mulki to shi eh, shugaban na yanzu akwai ciyamomi na ƙananan hukumomi ta kawo kuma ita minista kuma sako ne ta kawo lokacin da kawo sako kuma babu wata takarda da ta dauko ta bani cewa ga wani ki ne ta dauka ta liga mani iya abin da ta sani kenan kuma babu wani lokaci ban taba rike kayan wani ba ban taba fiye da kawo wani koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya wanda kawo yanzu kuma ba mu samu nasarar ji daga bangaren shi tsohon mataimakin shugaban kasan ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya